والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باحك أشيغ من ci gaban karatu na littafin alkawa'idul mutla fi sifatillahi wa asma'ihi bin salihul al Allah ya da rahama muna cikin ƙa'ida ta hudu da ke bayanin cewa zahirin gundarin abin da ya zo na alkur'ani da hadisi shine abin da daga an faɗa ma'anarsa ke zuwa a cikin wato ainihin tunani farar da garaje to kuma hakan takan saba daga wani lokaci zuwa wani lokaci ta bayan mana yi mana bayani akan abin da ya shafi yadda akan iya samu a lafazi guda ko kalma guda daga an faɗa ga ma'anar da za ta zo sannan kuma ya tafi ta ɓangaren abin da ya shafi cikakken zance yadda daga an faɗa ga abin da zai zo to shi ne malai yake cewa wa qadin qasama nasu fihi ila thalathati aqsam shi gaban karatu? mutane sun kasu a game da wato ainihin abin da ke zuwa a farar da garaje a kwakwalwar da an faɗi magana ko an faɗi wata kalma sun kasu gida uku wajen fahimta al'amura mutane sun kasu gida uku malai yace al-qismul awwal kashi na farko cikin kashe-kashen mutane من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل akwai waɗanda suka sanya mabayyanan abin da yake fara zuwa idan an faɗi wani abu na shifa ko suna ga Allah subhanahu wata'ala suna ɗaukar wannan ita ce ma'ana ta gaskiya da ta dace a jingina wa Allah mai girma da buwaya idan idan an faɗi wata sifa ta Allah aka ce wa huwa sami'ul alim shi ne ji ne masani to abin da zai fara zuwa maka an ambaci ji abin da zai fara zuwa makan an ambaci ilimi to suna ɗaukan wannan ma'anar ita ce hakikanin ma'anar da za shi a gaya wa Allah mai girma da buwaya wa abu ƙaudina na taha ala zalika sukan bar abin da take nunawa ita sabar akan haka wa ha'ula'i humus salaf waɗannan su ne magabata na ƙwarai alladhina ijtama'u ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda suka taru suka haɗu akan abin da annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake kai wa ashabuhu kuma abin da sahabban suke kai والذين لا يصدق لقب أهل السنة jama'a illa عليهم kuma su ne waɗanda laƙabin da ake na a ce ma'abota suna da kasancewa da jama'ar annabi da sahabbai ba ta a kan kowa sai a kan kowani ya ce shi ma'ali suna ne ta da awar haka to bai cancanci wannan laƙabi ba sai dai su irin waɗannan bayi Allah na ƙwarai da suka haɗu a kan. an ambaci wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala ma'anar da take fara zuwa a kwakwalwa a tunani ita ce ma'ana ta haƙiƙa da ta kamata a danganta wa Allah وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر irin waɗannan magabata sun haɗu a kan fahimta kamar yadda wato ainihin ibn abdulbar ya turo haka ya naƙalto فقال سيت أهل السنة ما أبو تابن قارن من زوير أيو أكي ما أبو تابن أبن لي تبت نسلنا منذ مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة ما تهتواني أكن تبت siffofin da suka zo baki ɗaya a cikin alkur'ani mai girma ko cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da suke kai wal iman biha kuma sun haɗu akan yin imani da waɗannan sufofi na Allah subhanahu wata'ala wa hamliha alal haqiqa kuma sukan ɗauke su akan ma'anarsu ta haƙiƙa da suka nuna in an ce ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da su suna fahimtar fushi za su ce wani abu daban ba za su yi wa fushin fassara da shi ba la alal majal ba sa daukan sa akan wata ma'ana da ba ita ce ta kusa ba ta nesa wasu za ta kewaye kewaye illa annahum la yukayyifuna shay'an min dalika sai dai ba sa cewa ga haƙiƙanin yadda siffar Allah take keke da keke saboda Allah bai sanar da su sifofin ta irin wannan salo ba wala ko haka kuma ko akwai lam yawa wala yahidduna fihi sifatan mahsura wala yuhadduna fihi sifatan mahsura na hajj ma'ana faɗar bayanin abu ba sa wasu ainihin iyakancewa haddazewa na abin da ya shafi to nan sufa akan wani abu wanda suka iyakance suka ya suka ce sai shi saboda haka abin da yake zuwa a kwakwalwa daga an faɗi wata sufa daga cikin sufofin Allah ma'anar da take bayarwa to kanta suke tafiya ba sa tafiya kewaye kewaye nemo wata ma'ana daban da wasu wato an cike zuwa a farar da ya'la fi kitabi أبو يعلى tawil كتاب al-qadi abu ya'la أبو wanda ake wa al-kunya da بابي يعلى ya faɗa ya ce a cikin littafin ibtalib ta'wil lalata waskatar da ma'ana daga asalin abin yake nufi take nufi zuwa wata ma'ana daban ta nesa ba ta kusa ba yake cewa la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar bai halatta a maida watsi abin da ya zo na alkur'ani da hadisi su ne ɓangar akbar dan Allah na ba mu labarin abubuwa ne mu yadda da su mu karɓa wala tashaguli bi ta'wiliha ko shagaltuwa daga waskatar da ma'anarsu ko shagaltuwa da waskatar da ma'anarsu zuwa wani abu daban wal wajibu hamluha ala zahiriha abin da yake wajibi a ɗauke su a bisa mabayyanin abin da suke nunarwa wa annaha sifatullah a dauka cewa eh su ne sifofin Allah wannan abin da aka fahimta na zahirin abin da suke nuna ba la tashbihu sifati sa'ir al-mawsufin biha min al-khalq kuma dauka cewa waɗannan sifofi na Allah ba sa kama da sauran sifofi na ababen wato ainihin siffatawa ta bangaren halittu duk wata sifa da ka danganta Allah ko kuma Allah ba labarin ka ba da gaskiya da ita ka yadda haka take nufi ba tare da kana jin a ranka sai tana kama da wata sifa ta wani halitta daga cikin halittun Allah ba wala ya taqidu tashbiha fiha kada mutum ya kuskura ya kudurce ma kamanceceniya a ciki da wannan sifa ta Allah da ta wani Allah lakin alama ruya an al-imam Ahmad a'a ka tabbata a bisa abin da aka rawaito daga Imam Ahmad wa sa'ir al da kuma wato sauran jagororin addinin musulunci shugabanni na musulunci naqala zalika ko nuqila zalika an ibn Abdul Bar an ciro wannan bayani daga ibn Abdul Bar wal qadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma wato wanda yake alƙalin a abin da ya shafi wato al'amura na addini shine shehin musulunci ibn taymiya fil fatawa hamawiyya a cikin wato fatawoyinsa na hamawiyya ne majmu'il fatawa ibn qasim wanda yake wato an daga cikin tarin fatawoyinsa na wato ibn qasim da aka tattara wa hadha huwa al-madhhab as-sahih wannan ita ce mazhaba ingantacciya wa tariq al-qawim kuma ita ce hanya wacce take madaidaiciya alhakim wacce take mai tsari wacce take mai inganci wa zalika li wajhayn an faɗa ka kuwa ta fuskoki biyu al'awwal fuska ta farko annahu tasbiqun samun lima dalla alaihi alkitab wa ana wato ainihin dabbakawa bahaushe ya mai da wannan kalmar hausa a yi abu a aikace bayan an san shi a ilmance to annahu tasbiqun tam tabbata akan wannan mazhaba aiwatarwa ce cikakkiya a aikace lima dalla alaihi alkitab wa sunna game da abin da wato alqur'ani da hadisan manzo suka nuna min wujud al-aqd bima ja'a fihi na tilastin karbar abin da yazo daga cikin alqur'ani da hadisi ai Allah ya ce wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu abin da manzo zo muku da shi ku riko da shi ya zo da qur'ani ya zo da hadisai to da ka to cikakken riko da su a yadda da abin da suka nuna yace ku ta wannan fuskar ya zama hanyar magabata na kwarai a game da abin da ya shafi sunan Allah da sifofinsa ita ce hanyar bi to da ka من وجود الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته التي نفس وتكرر أبن ليلو في القرآن الحديثي na sunayen Allah da sifofinsa kama ya alamu zalika man tasabba'ahu kamar yadda wanda ya bibiyi haka <clears throat> zai iya sani ko ya sani bi ilmin wa insaf da ilimi da kuma wato adalci asani fuska ta biyu da take tabbatar cewar hanyar magabata na kwarai ita ce hanyar da tafi an yi kwana shine a ce innal haqqa imma an yakuna fi ma qalahu salaf in dai gaskiya ake nema ko dai zama cikin maganganun da magabata suka ambata suka faɗa aw bi ma qalahu ghayruhum ko kuma tana cikin maganganun wasu magabata na kwarai wasani batil a ce gaskiya tana cikin maganganun wasu magabata na kwarai matacciyar magana ce rusasshiya ce لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين domin aka ɗauki wannan ma'anar aka tafi akan wannan fahimtar to zai zama lallai ashe kenan magabata na kwarai da suka haɗar da sahabbai da tabi'ai lahum bi wasabi'ina lahum bi ihsani ga waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa takallamu bil batili ana so a ce sun faɗi barna wanda kuma haka bane tasrihan aw zahiran ta salon wato fayyatarwa ko kuma abin da ya bayyana ولم يتكلم مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق a nuna cewa wato ainihin ba su wata magana ba ko da karo guda kan wato ainihin abin da yake na gaskiya ko a fili ko kuma karara bil haqqin ladhi yajibu al i'tiqadu game da abin da yake shine na gaskiya da ya tsoye ba a wato ƙudurce shi Don haka tafiya akan cewar abin da magabata na ƙwarai suke kai ne daidai ba abin da wasu suka faɗa ba domin da zarar aka tafi kan cewar abin da wasu suka faɗa to ana cewa su magabata na ƙwarai din babu abin da yake gaskiya ba ko a fili a fahimta ko kuma su ƙararra su bayyana wanda ko wannan ba zai yi ba wa hada yalzam an yakunu imma jahilina bil haqq ko eh, wa hada yastalzimu وهذا يستلزم ان يكونوا اما جاهلين بالحق in aka ce ku ba su faɗi gaskiya ba to wannan yana tilasta ya zama ce to sun kasance sun jahilci gaskiya shi ta ba su faɗe ta ba wa imma alimina bihi lakin katamuhu ko kuma a ce sun san gaskiyar koyewa suke suka ki faɗa wanda ba zai yi ba wa kilahuma batilun duka wannan barna ce ba zai yi ba bata a ce magabata na kwarai sun jayanci abin da yake na gaskiya ko a ce sun san shi amma sun ɓoye sun ki fara duka kowanne daga cikin waɗannan abubuwan biyu ba zai ba a danganta musu wa butlanin lazim ya dullu ala butulanin manzu duk abin da yake ake lallai haka yake in ya zama ɓatacce ne to abin da yake nunarwa shi ma zama ɓatacce فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف wannan sai zama tantanciya da cewar ashe abin da magabatan da na kwarai suka faɗa a nan gaskiya ta ita ce gaskiya dole gairihin ba abin da su suka faɗa ba a dunkule bayanin malam na wannan kashi na farko na jama'a cewar duk sanda aka zo aka samu wani nasti daga cikin alkur'ani ko hadisi da yake magana akan wata sifa daga cikin sifofin Allah ko magana akan wani suna daga cikin sunayen Allah to daga an faɗi wannan sunan ko an faɗi wannan sifar akwai ma'ana ta farar da garaje da za ta zo a kwakwalwa da an ce ghadiba Allahu alaihi Allah ya tsine masa wala alahu ya nisan ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wala alahu ya tsine masa ya nesan tashi daga rahama ko da an ce sami'un alimun ne ji ne masani ko da an ce basiru ne gani ne to abin da yake zuwa na ma'ana har da garaje a nan an ce ji to shi ne ake nufi nan an ce gani to shi ake nufi nan an ce fushi to shi ake nufi wannan shi na abin da magabata na ƙwarai suke ɗauke hankali daga wannan ma'anar a tafi neman wata da lalibanta magabata na kwarai ba ta haka wannan shi abin da suke kai shi abin da suka fahimta eh, to ne ma da yace to wannan ita ce hanya ta gaskiya ita ce kuma daidai domin in baka tafi akan ita ce daidai ba to yana nuna cewa kana cewa magabata na kwarai abin da ya kama da sahabbai tabi'ai su ma sun jahilci gaskiya shi za su ke faɗar haka kuma wannan barna ce ko kuma ka yarda cewar eh ba su jahilci gaskiyar ba sun santa amma kin faɗa suka wannan ma barna ce su to wannan sai zama ce to lalle abu hanyar su ita ce kubuta domin su suka rayu da manzo suka rayu da abin da yake faɗa suka fahimce sai da kowa su ka tafiya akan wannan ma'anar da suka fahimta suke kai nan ne daidai su suka san gaskiyar kuma sun faɗe ta ba su koye ta wasu su da suka saba musu to nan ne za ka wato kaushe wa abin da suka faɗa domin ka san gaskiya ba ta kasu biyu ba kuma bayan ta saba da juna an fahimta ku to wannan shine kashi na farko da malam ya bamu kuma iya su za mu ɗauka yanzu Allah ya kai mu sati ne zuwa sai mu ɗauki kuma ɗaya kashi da haka da haka sai kowanne ya fito gare a gaban Allah ya sa mu dashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu